ta jihar Kano ke nan. Eh, Ita service ba. Hmm. Suna son ko da shi rauna alamu ba su. Ina batun da ake a wani bangare cewar matashin lokacin da zai hau wannan guri ya taho da dan guzurinsa menene gaskiyar lamarin? Eh gaskiya ne ya taho da kayan abinci saboda me ya san zai jima gurin kafin gwamna ya zo Wacin yaushe ya hau wannan guri? Can asuba ya hau asuba na dare na yau. Asuba ya hau. Tumi kallon mu da mai sauraro akan mita 88.5 ne da lafiyam daga Kano a shafinmu na wato intanet. wanda a daidai wannan lokaci a dai garin shekarar muna tare a wannan guri inda hukumar kashe gobara ta jihar Kano ta halarci wannan wuri domin sako da wannan matashi daga kololuwar na'ura.

gas, no bullet, you are just, you are arrested.

Ya kan kaji ne, ba da kuma lalata.

Mahoa Yusuf Sala náà lọ jákèjọ fún wa mọ́mọ́dọ̀ jákèjọ fún yìí. Lẹ́yìn àgbà sùkúlù arúgbó lẹ́yìn àgbà sùkúlù arúgbó wàhálà là mọ́ kà sí wa kà ní kókó. Bí Màlá bá tà ẹ̀ lọ́wọ́ kan. Ngenda kuce kamu. Wajen na yin ngenda mutu. Ogwe, ogwe, hata nawa kuzira mbia mwangu yezo na kuzira. Wewe, naka naka yaka mjanze kashika. Apa namanya? banyak, ini sih. Orang baru buat para

da kallon mu Hassan Mahmuda Ya'u ne akan mita 88.5 da laifin muryar zamani wanda yanzu haka muke unguwar shekara da ke karamar hukumar Tumbutsu. inda a daidai wannan lokaci kamar yadda kuke gani wato wani matashi ne da ya hau kan kirkin sadarwa wato sabis da ke unguwar shekaran, wanda a daidai wannan lokaci hukumar kashe gobara ta jihar kano ta wato jami'anta suka halarci wannan waje inda suka zo dogon ganin cewar sun sauko da wannan matashi daga wato kan wannan kirkin sadarwa a daidai wannan lokaci al'umma da dama ne wato suka halarci fuskanci wannan waje wato yanda suka wa idanunsu faruwa al'amarin wanda matashin al'umma sun bayyana cewa tun sanyin safiyar nan ne ya hau kan tirken wato sadarwa wanda ya bayyana cewa ba zai sako ba wato har sai gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf wato ya zo wannan wuri ba Allah za mu so ka bayyana mana suna da unguwa to ga misali zuwanka wannan guri me ka gane wa idanunka gaskiya abin da ka gani shi ka gane gane wa idanunka kamar yadda ba Allah ke saba shi da gani misali kamar zuwan ka wannan wuri mai kaji labari cewar matashin nan da dalilin da yasa ya hau wannan turken sadarwa sai abba ka su wani abba kenan abba gida amma za a iya cewa gwamnan Kano ko koya abin yake to Allah masanin sirrin ha Allah masanin sirrin misali daga bangaren ka me ka iya ganewa idanunka ni ya Usman Sabi ya ce ba zai zo ba ba zai sauko ba sai amma su gwamna ya zo ya shi akwai mafarkin da ya da shi ya ce ya ba shi yanzu shi jiran sai yake zo zuwa yanzu ga misali ina batun wasu hukumomi don ganin cewa an ceto rayuwarsa eh to ga shi ne ba sabi sun zo kuna sanar kudin su shi shi alamu kuma dole sai abun ya zo wato hukumar kashe gobara ta jihar Kano ke nan eh fire service ba to hmm. suna son ko da shi rauna alamu mai su ina batun da ake a wani bangare cewar matashin lokacin da zai hau wannan guri ya taho da dan guzurin sa menene gaskiyar lamarin eh gaskiya ne ya taho da kayan abincin da saboda me ya san zai jima gurin kafin gwamnati ya zo tun yaushe ya hau wannan guri tun asuba ya hau asuba na dare na yau tun asuba ya hau kallon mu da zai sauraro akan mita da biyar ne da lafiyam da Kano a shafin mu na wato intanet, wanda a daidai wannan lokaci a dai garin fan shekarar muna tare a wannan guri inda hukumar kashe gobara ta jihar Kano ta halarci wannan wuri domin sako da wannan matashi daga kololuwar na'urar sadarwa wato sabis a garin fan shekara inda za ku ji mu insha Allah da ci gaban abubuwan da ke wakana a wannan guri kuma kamar yadda kuke gani dandazon al'umma ne a wannan guri wato suka halarci wato wadanda suke gane wa idanunsu wato yadda lamarin ke wakana inda da safiyar lahadin nan ne wato matashin aka zargi wato ya hau wannan kololuwar a turken sadarwar kuma dai kamar yadda kuke gani al'umma wato hukumar kashe gobara ta jihar Kano jami'an ta sun halarci wannan waje domin ganin cewar an sauko da wannan matashi musamman da ya hau wanto wannan a turken sadarwa hassan mamuda ya'u ne kan mita 8.5 da laifin mura zamani insha Allahu za mu ci gaba da kawo muku a yanda take wakana a wannan guri